Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar ɗaya ga watan Oktoba na shekarar biyu. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya shelanta mamaye yankuna hudu na Ukraine duk da cewa Ukraine ta sanar da cewa sojojinta na samun gagarumin sakamako a gabashin kasar. Mutanen da ke zaune a yankunan Luhansk da Donetsk da Kasun da kuma yankin Zaporozhia sun zama 'yan uwanmu na har abada, in ji Putin yayin wani jawabi jiya Juma'a a Kremlin. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya mayar da martani a cikin jawabinsa na faifan bidiyo da yammacin jiya Juma'a. inda ya ce mun samu gagarumin sakamako a gabashin ƙasarmu kowa ya ji abin da ke faruwa a liman ko a lokacin da fitin ya ci gaba da mamayar jiya juma'a sojojin ukraine sun kewaye ɗaruruwan sojojin rasha ɗaya daga cikin manyan sansanoninsu da ke arewacin donex kusa da birnin liman shugaban masu goyon bayan rasha a lardin donex na ƙasar ukraine denis pushelin ya amince da cewa dakarunsa sun rasa cikakken ikon wasu ƙauyuka biyu a arewa da gabashin birnin liman lamarin da ya bar sansanin aka yi wa rabinsa ƙawanya a ɗaya bangaren kuma amurka da rasha sun cancaki juna da zarge-zarge a taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a game da batun yin zagon ƙasa ga wani babban bututun iska gas da rasha ke amfani da shi wajen samarwa ƙasashen turai makamashi Tsakanin ranakun 26 da 29 ga watan Satumba, fashe-fashe sun haifar da hujewar bututun har wuri hudu a cikin bututun Nord Stream 1 da wasu biyu da ke shimfiɗe a ƙasan tekun Baltic. Amurka da tarayyar Turai da NETO da kuma Rasha duk sun amince da barnar bulle bututun iskar gas ɗin na nuni da zagon ƙasa ne ya haifar. Sai dai ba su amince da ra'ayin wanda ake zargin ya aikata ba. rashi ta buƙaci taron kwamitin sulhu don tattauna matsalar bututun labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an koriya ta kudu sun ce koriya ta arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu a cikin teku a yau asabar lamarin da ya ƙara bata damar samun nasarar harba makamanta a bana koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango daga yankin pyongyang zuwa cikin ruwa da ke gabar tekun gabashin kasar a cewar sojojin koriya ta kudu waɗanda ke bin diddigin harba makaman koriya ta arewar ta harba makamai masu linzami guda shida a cikin wannan makon ciki har da wanda ta yi kafin da kuma bayan ziyarar mataimakin shugaban amurka kamala harris zuwa koriya ta kudu yayin da ta kai ziyara yankin da aka ware domin raba koriyoyin biyu Haris ta yi Allah wadai da mummunan mulkin kama karya na Koriya ta Arewa, kuma ta ce harba makaman a zahiri tsokana ce. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Open Stadium ta yi kira ga hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA da ta fitar da ƙasar Iran daga gasar cin kofin duniya da za a yi a Qatar a watan Nuwamba saboda yadda ƙasar ke cin zarafin mata. A wata wasiƙar ta aike wa shugaban hukumar ta FIFA Gianni Infantino a ranar Alhamis Ƙungiyar ta ce mahukuntan Iran na ci gaba da ƙin barin mata magoya bayanta shiga cikin ƙasar duk da matsin lamba daga hukumar wasan. Hukumar FA ta Iran ba kawai mai hannu da shuni ce ta laifukan gwamnati ba. Barazana ce kai tsaye ga tsaron mata magoya bayanta a Iran da kuma duk inda tawagar ƙasar suke takale da a duniya. ya kamata ƙwallon ƙafa ta zama wuri mai aminci gare su baki ɗaya. Wasiƙar ta ce, ta ci gaba da cewa saboda haka a matsayin mu na masu sha'awar kallon kafa na iran yana da matakan nauyi a zuciya dole ne mu nuna matakar damuwarmu Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu muku ƙarin bayani dangane da abin da ya biyo bayan farmakin da rundunar sojan saman najeriya ta kai akan tungar ɗan ta'addan nan wato bello turji a gabashin shinkafi na jihar zamfara suna na bello turji yanzu wanda zan ka zo ka tambaya shinka yau an yi wata ya kai biyar ko shida ko takwas lokacin da muka ce mun yi alkawari ba a sake sake mutum ka taba je ka tambayi hukumominsu da sarakunansu da komi nasu an taba wani mun yaba mu gwamnati da ta kai hari domin ta fatattaki wayannan 'yan ta'adda da suke damun mutane dama haƙƙin gwamnati ne dukkan talakan da yake najeriya ta kare shi ta kare rayuwar shi ta kare mutuncin shi kuma ta kare dukiyar shi to amma babban illa shi ne idan har gwamnatin tarayya domin ta fatattaki wa'annan 'yan fashi domin su bar talaka ya zauna lafiya su yi shirin da idan suka kai harin nan ba za su sake daga kafa ba sai an yi kamar wata guda ana kai hari amma a je a kai hari kwana ɗaya kwana biyu a dawo to mutanen nan fa ba kashi su za a yi ba ba kashi su ake ba ba kare su ake ba ya aje makamai na ya aje a komi na shi ya ce a gungume zaman lafiya yanzu an zo an tarwatsa shi an tarwatsa gidansa an tarwatsa mutanensa don haka a saurari abin da zai biyo baya yanzu duk wani talaka da a wannan yanki wanda yake zama a wannan yanki yana daure da ciki saboda menene abun da zai biyo baya. madalla. A makon da ya gabata, rundunar sojojin saman Najeriya ta kai wani mummunan farmaki a tungar 'yan ta'addan nan wato Bello Turji, wanda a baya ya yi kirarin aji makamai domin a samu kwanciyar hankali. Bayan dai an kai wannan hari ga tungar tasa, Bello Turji wanda ya sha da kyar ya yi ƙarin bayani. Sunana Bello Turji, yanzu wanda zan zo ka yau an yi wata ya kai biyar ko shida ko takwas wani hmm. lokacin da muka ce mun yi alkawari ba a sake zaki mutum ka taba je ka tambayi hukumominsu da sarakunansu da komi su an taba wani talaka yanka kisan gilla ko an taba garkuwa da wani ko kuma an taba zuwa gida wani an yi shiru gaskiya yanzu na baka na tun yanzu an kawo mahari na baka wata guda da kanka zan sake kiran ka in tambayi ka ke ta yadda sako na guda ne mai mahimmanci eh. bello turji an san shi eh. ya gina gida an zo an kone an kashe mai rayukan yan uwa yana wa gwamnati bushara ana tabbatar nima da an ka samu gidana wuta nima yana da hurumin da zan sa na wuta gidan wani amma in gwamnati ta yi magana a kan wanga abu a zo mu bari mu zauna lahiya ta bar mu mu zauna lahiya tsakanin mu da talakawan mu domin mun yi ta murna mun yi ta farin ciki na in gwamnati ita tana ganin rayukan mutanen da take sauka na alheri ne to mu kuma ganin muke muna iya taimaka mata da sauran jini kawai a ci gaba da yi ta fahimta ko tun abin wanda taka bukata mu lahiya muke da waje mu saboda wannan abu ai mai hankali bai dauka sai ka zo saman jirgi da karamin yaro da mace da wani abu ka kashe tun dai daga lokacin da sojin saman Najeriya suka kai wannan hari yankin na shinkafi ya kuma fada cikin wani sabon tashin hankali kamar yadda masu ruwa da tsaki ke shaida mana. sunana dr suleiman shu'aibu shinkafi na shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama kuma memba a cikin babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya ah, mun yaba mu gwamnati da ta kai hari domin ta fatattaki wayannan 'yan ta'adda da suke damun mutane dama haƙƙin gwamnati ne dukkan talakan da yake najeriya ta kare shi ta kare rayuwar shi ta kare mutuncin shi kuma ta kare dukiyar shi to amma babban illa shine idan har gwamnatin tarayya tana so ta yi amfani da wannan dama da Allah ya bata domin ta fatattaki wa'annan 'yan fashi domin su bar talaka ya zauna lafiya to gaskiyar magana su yi shirin da idan suka kai harin nan ba za su sake daga kafa ba ba daga kafa sai an yi kamar wata guda ana kai hari amma a je a kai hari kwana ɗaya kwana biyu a dawo to mutanen nan fa ba kashe su za a yi ba ba kashe su ake ba ba kare su ake za su sake dawo mana mu kuma talakawa mu sha wahala su kashe mu su kama mu sai an karbo mu ko kuma ma in suka kama mu su kashe ko kuma su zo su yi kan mai wa da wabi su yi ta halbe don haka abin da ya faru kenan a shinkafi shekaran jiya an kai hari amma harin aka yi kwana biyu ana kai harin duka duka harin nan kwana biyu ne kuma harin nan bai isa ya wargaza duk mutanen nan kuma mutanen nan za sun ji haushi suka zo jiya sun je maberaya suka kashe mana mutum hudu halbi suka yi kisan gilla suka yi ajiyawa suka je suka kashe mutum hudu bayan sun kashe mutum hudu a ajiyawa suka je suka tare mota ambulance wadda take ɗaukar mara lahiya tana kaiwa kusa kuma suka tare suka tare suka halbe wanda aka ɗauko bai da lahiya bayan wannan kuma akwai motoci guda uku da suka biyo hanya za su zo a shinkafi don an juye su an tafi da su yanzu haka suna can kuma wannan abun tashi hankali lokacin ba mu da wannan matsala kamar akai wannan hare-hare mutanen nan sun zauna sun ce kowa ya je ya noma mutanen mu sun je dukkansu ba wanda bai noma ba an je a gonaki kowa ya je gona ana noma ana abubuwa jin daɗi ko koyaushe kana iya tafiya shinkafi da karhe ɗaya na dare kana iya tiya da karfe sha ɗaya na dare kana iya tiya da karfe goma na dare ka je shinkafi daga guso ka je shinkafi daga kaura ka je shinkafi daga moriki babu abun da zai same ka domin an riga an zauna shi turjin nan ya tsawaci mutanen shi kada su sake halbin kowa kada su sake kama kowa kada su sake kashe kowa to amma in gwamnati ta ce za ta yaƙe shi ba mu ce a'a ba saboda shi mai laifi ne to ta je amma a yi shirin da in an ka fara yaƙa kar a bari a ta tafiya a ta yaƙi ne sai an yi wata biyu ko wata uku ana yaƙi ne sai an kakkaɓe shi gaba amma muddin ba a yi haka ba to gaskiyar magana mu muna cikin matsala domin mi domin mutane za su zo yara za su zo su kama kashe mu su kama yi mana illa su kama yi mana ta'adi su kama mana mutane su kwashe mana dukiyoyi saboda mi saboda suna ganin don su ne don mu talakawa ne aka zo aka kai musu harin kuma hari ba mu muka kai shi ba so gaskiya magana gwamnatin najeriya ta yi shirin da za ta yi ta tabbatar da cewa ta shirya kamun ta kai hari ta shirya harin nan ba tsayawa ba kakkabtawa babu lokacin da za a tsaya sai an ga babu kowa wurin nan amma don a je a yi gugu wai a je a sake ba mabammai kwana ɗaya kwana biyu a dawo to ai ko mu nan mu kuma in kuka tafi za su saka mana wannan ba mabamai kuma gashi nan sun fara sakan mana yanzu hanyar ba a bi hanyar shinkafi ba a bi an samu matsaloli har an yi ye kuwa cewa kada kowa ya tafi gona domin aka tafi gona za su iya kama mutane kuma za su iya kashe mutane ku duba ku ga wa'anda aka kashe bayan Allah ba su ji ba su gani ba a ajiyawa me yasa ba a je an ka tare su lokacin da aka shi su ba a tare su hana su kashewa ba zai yiwu ba to wannan hari mu ba masifa yake jawo mana don haka in dai gwamnatin tarayya bata shirya cewa za ta ci gaba da wannan hari ba to amma ba harin gaba ɗaya a daina kai harin gaba ɗaya mu zauna lafiya domin gaskiya mu mun samu zaman lafiya kai wannan hari ya kawo mana masifa gaskiyar magana kenan comrade ibrahim ahmad janyawo jagora ne na wata kungiyar da ke rajin neman zaman lafiya a jihar zamfara ah, malam hassan wannan matsalar da sojoji suka yi barin wuta ga waɗannan mutane masu addaba al'umma ina ce ka ji hirar da aka yi da shi turji ɗin da kan shi na cewa lalle an rusa gidansa an kuma kashe mutanensa da kuma iyalansa da yare da ƙanana so babban matsalar da za ta shahi mutanen yankin shinkafi zurmi birnin magaji guda biyu ce gwamnati ta yi wannan aiki ya kamata a ce zai ɗore kan daga sojojin ƙasa tunda ita ta yi amfani da sojojin sama ne amma yanzu mutane sun riga sun yi noma sun kai sun ɗauke wasu kayayyakin nomansu daga dazuka saura na can an da waɗannan mutane da suka yi sulhunta da gwamnati da aka ce an samu zaman lafiya a wannan yankin har mutane suna zuwa gona to yanzu an bar su tare da mutanen nan gwamnati bata sake komawa ba ta yi barin wuta ga mutanen turji bata koma ba kuma ta ɗauki wannan abun ya zama sustenance aka ci gaba da yi ne ya dure so lalle al'umma wannan yankin yana da wahala yau su koma gonakinsu su kuma ɗauki kayayyakin gonakinsu saboda muna cikin damana an kaji dibi yanayin da mutane suke ciki duk talaka abun da yake ciki damana ya samu abun da zai noma kuma ya taimaki kansa ya taimaki iyalansa shi an makasudin duk wanda a wannan yankin lalle sun yi noma kuma sun ɗauko kayayyakin noman su wasu su irin su gero da sauran abubuwan da suka kai lokaci so ba amma yanzu ina hasalin gwamnati za ta ci gaba da ɗaukan mataki na yadda ta ɗauki mataki a gaba shine babban matsoronmu da kuma babban abin da zai iya biyo baya bayan abin da ya faru da gwamnati ta tafi ta yi barin wuta ga wannan daba ta turji saboda hirar da aka yi da shi in ka saurare ta za ka ji bayanin da yake cewa to yanzu gwamnati ta yaudare ta gwamnatin jiha da gwamnatin ƙasa ya aje makamai na ya aje komi na shi ya ce a gungumin zaman lafiya yanzu an zo an tarwatsa shi an tarwatsa gidansa an tarwatsa mutanensa don haka a saurari abin da zai biyo baya yanzu duk wani talaka da a wannan yanki yana daure da ciki saboda menene abun da zai biyo baya kuma gwamnati idan ba ta yi kokarin ci gaba da waɗannan al'amuran ba da ta ɗora ma kanta na yi so lalle zai haifar da abubuwa masu muni waɗanda ba mu fata su faru muna fatan gwamnati ta yi ƙoƙarin sustaining din wannan ne wutar da ta fara yi sannan kuma ta sa sojojin kasa su bi wannan ne mutanen don a kai an kai karshen wannan matsala abin da ya kai zurmi ya kwado cikin birnin magaji har wani yanki na kauran namuda su ne babban matsalar da muke fuskanta yanzu abin da ya biyo baya amma shi sun ɗauki alwashin cewa lalle a tsaurari abin da zai biyu an bar ɗaukan mutane wannan yankin amma a kan barin wutar da aka yi yau a yankin moriki an ɗauki wani alkali na je an tafi da shi ana magana ya za ya sako shi so kaga duk irin waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda gwamnati za ta rinka la'akara da shi da kuma sanin yadda za a kawo ƙarshen wannan matsala don talaka ya samu mahita ya kuma samu abin da zai yi saboda shi kanshi turji abin da yake magana ai idan gwamnati ta yaƙe shi shi wanda zai huce hushe a wurinsa su talaka ne talaka kuma wanda ke zama wannan yanki wanda yake neman me zai ci wanda yake noma yake kuma mu'amalar yau da kullum ta kasuwa da al'amuran da yake yi don ya sustaining rayuwa su kaga wannan matsala ce babba da gwamnati ya kamata a ce idan za ta yaƙi mutanen nan to ta yaƙe su gaba ɗaya ba wai ta yi wani yanki ba a yi ce an yi kuma a wani. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan mai na kai na ke sallama da ku, mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkan mu da warhaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas. a yau dai mun lula ne fadar mai martaba sangarin iga da ke karamar hukumar nasara igon a nan jihar nasara alhaji idris bala muhammad da farko za mu soka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta ko kuma gari na iga a shi masarautar iga mu gwandari ne wato asalin mu mu hausawa ne daga kano kowa ya sani yadda gwandari suka bar garin kano a matsayin hausawa mafi yawan tarihin gwandare za ga ya taso ne daga lokacin sarki muhammad rumfa to eh, iyaye da kakanni akan an so a tilasta su su bar al'adunsu na gargajiya wato rawa shine suka gangaro kuma su bayan rawa su mafarauta ne masu eh, neman alaliyan kansu to suka gangaro sun bar kasan kano an zo an yi zango a karshe to ba wai ko eh, mutum daya ko mutane biyu a sun zo ne a tawaga suka zo karshi allah da ikonsa ko rikicin shugabanci ne ko kuma a kowa na so nima laliyansa ne daga wajen sai haka bazu to a wajen kowa ya kama nashi dan uwa mu mutane iga mu da kuma mu muna da kyakkyawan dangantaka da mutanen arusu suna kokona local government daga wajen eh, shi babban dan wato eh, sarki iga mamman kenan shi da kaninsa suka bazu sun gangaro kudancin ah, karshi sosai to a wajen sai ya bar kani a can dajin arusu wato a koko na local government kenan shi ya gangaro ya zo wajen da ake kira igga yanzu ya zo yana farauta yana kamun kifi yana noma so shi kanin nasa bai san wajen da shi wan yana nan ba ana na ana nan labari ne ko ya dai a yanda tarihi ya nuna sai kanin ya zo ya zo a ya ga wa a shi a wajen da ake kira igga yanzu sai ya ce ai gashi ai gashin sai kusan duka garin gwandari suna kira mu ai ga abu da tura mulkin mallaka in sanar su ce ai ga sai sun ce iga sai suka gajarta da kalma daga ga sai iga domin duka garin gwandari har wa yau sunan kenan ga ai gashi wato ga har yanzu yadda ake kira amma a ta sunan turawa irin da turawa suka bamu iga shi Wa da kani ya zo ya same shi ya bashi abu ya bashi bashi sai yana ce ai na ce ko kara su to shine aka samu suna arusu so har wa yau akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin mutane igga da arusu al'ada ne rawa ne kai ko aure ake yi ah, mutumin igga yana da kwarin gwiwa ya tafi yi abin da ya ga dama a rusu haka ma mutumin a rusu yana da abin da ya ga dama zai zo ya yi a ta sarauta mutumin igaina yana da ma mutane a rusu domin ya doke mutumin a rusu kanin shi ne shi ma haka mutumin a rusu ya doke mutumin iga wansa ne yadda aka samu tarihin to kaman wannan eh, masarauta na iga akalla ta kai shekara nawa kenan da kafuwa masarautar iga yanzu ta kai shekara kusan 500 da wani abu da kafuwa domin masarautar igga kusan masarautar gwandari kusan ɗaya ne domin tun lokacin sarki muhammed rumfan da aka bar kano aka bazu an zo karshe yadda kowa ya kama dan wansa suka bazu sun kafa garuruka haka igga ma so igga yanzu daga fonta ta fi shekara biyar. kamar kai sarki na nawa ne yanzu a wannan gari a ni yanzu ni na sarki na goma sha uku a iga wani irin mutane ne suke wannan gari bayan gwandari da kace ita ce kabilar ku akwai wasu kabilu waɗanda suke cakuɗe da ku a wannan gari na iga ya akwai muna da egon muna da fulani muna da tibi muna da kabilan platon nan suna tare da mu eh, akwai kabilu da dama a inyamurai ma suna tare da mu so gari ne ya akwai kabilu da dama a wannan gari amma mu ne masu ainihin eh, gari wayansu duk sun zo sun sami mu ne kamar wace irin sana'a wannan gari ta shahara a kai eh, a iyaye mu abinda suka shahara kai kenan farauta da noma to amma yanayin zamantakewan garin Ah, domin ya kewaye ne da ruwa so daga baya aka zo aka kwade ta maganan kamun kifi dalilin da a yau a kirari iga kira iga turakan kifi eh. dama zan tambaye ka shin kuna da wani kirari ne na gari na musamman duk yanda ina jihar nasarawa nan ne kowa zai maka in ka ce zaka je ga zai ce iga turakan kifi eh, amma ainihin iyaye da kakanni sun zo farauta ne da noma amma daga baya an zo an shiga harkar kamun kifi kuma kowa a jihar nasara an samu da ah, sana'an kifi eh, dalilin da in ka ce zaka je gaza ce iga tura kan kifi eh. to bari mu duba kuma batun irin kalubale da ke addabar al'ummar iga shin kamar da da menene matsalolin ku da kuke bukatar gwamnati ta magance mu muna da kalubale da dama wato babban kalubale shine magana hanya mu mutane iga rokon farkon da zamu ma shi shine su dube mu da idon rahama bayan wannan sai magana makaranta yanzu secondary school da aka yi a cikin gari iga sama da shekara ashirin yanzu ika har yanzu ba wani structure hakan da gwamnati ta ce ta gina mana duka community effort ne wanda mu ne muka yi gaya mun gina ah, muna rokan arziki mai girma gona ya taimaka mana ya gina mana kai ko a block of classroom ne a secondary school na iga zai taimaka mana ba kaɗan ba in Allah ya yarda in gwamnati tana ji wannan kukan da muke yi wallahi ba zai ɗauke musu wani babban kudi ba. To batun kaman ruwan sha da kuma harkar tsaro fa ba ku da matsala? Maganar ruwan sha gaskiya fi sabila ba mu da matsala domin shi mai girma tsohon gona boho kusan guda bakwai ne mana wannan gari boho in maganar ruwan sha ba mu da matsala to maganar tsaro dai kusan abu ne da ya shafi duniya gaba da ba ma nasarar state ko iga ba wannan abu ne wanda kusan kowa na fama da shi gidansa sai dai roƙon Allah sai dai kuma mu ma sarakuna muna da namu uh, rawar da zamu fule domin ba za mu bar gwamnati ita kada maganar tsaro ba dole mu ma sai mun ba da goyon baya mu ma yaran mu gargadi maganar zaman lafiya kuma mu tarbiyyantar da su yadda ya kamata in ba haka ba a maganar tsaro mun ce zamu bar ma gwamnati mu kaɗai uh, ta magance maganan tsaro to fi sabilillah mu ma gwamnati adalci ba eh maganar tsaro a magana ne wanda ya shafi kusan ko ta ina kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasarawa wato mbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima. madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da salomon abo da haɗa shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.